السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره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 biyu watan safar na ji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 19 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na Musa bin Umair kenan ke nan alewa a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano Najeriya, domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin taubihul ahkam min bulogil maram wallafar babban malami abdullah bin abdurrahman albassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al-asqalani na Bulogil maram muna cikin kitabul buyur a babul ijara kuma karatun da ya gabata mun ji hadisai guda biyu da malam ya kawo a farkon wannan babi hadisun abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa cewa manzo allah su sallam ya yi kaho kuma ya ba wanda ya masa kahon ladansa hadisin rafi dan hadis cewa manzo allah su sallam ya ce kudin ko tsororoci na mai kaho gurbataccen abu ne ma'ana haramun mun jiya za a hada hadisan guda biyu a yi aiki da su yau za mu tashi hadisi na uku a wannan babi a cikin kitabul buyo din littafi irin na hannuna a mujallabi na na biyu shafi na 608 fakara ta farko daga sama inda mala ya sa lambar hadisi 784 da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace hadisi rakam 784 hadisi mai lamba 784 shukran kuma na uku a wannan babi wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qala Allah azza wa jal Allah mai buwaya da daukaka yace ma'ana wannan hadisin hadisi ne kudusi ite salasatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah jinsin mutane guda uku ne ne mai ƙararsu? su ne ne abokin husumar ranar tashin alkiyama waye waɗannan habu wa hasiru duk wanda ya kasance Allah shi zai rigima da shi ran kiyama zai yi ƙararsa shi ne abokin husuma sai wannan ya tabi Allah ka tsare mu Su waye ga sunan rajulun a'ta bi thumma gadar mutumin da ya bayar da wani abu ya nuna saboda ne ya bayar amma kuma ya yaudara a ciki wa rajulun ba a hurran fa'akala samanahu da mutumin da ya siyar da ɗa ‘yantacce imai da shi bawa shi ya ci kudin wa rajulun ista'ajar ajera da mutumin da ya nemi wani masa suka yi janga da shi aikin ƙarfi ibiya shi fastaufa minhu sai ya nemi shi wanda zai masa aikin ya yi masa inda yake bukata daidai da daidai amma kuma walam yuqihi ajrahu shi kuma bai ba ladan sa ba rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi an gane ko bayan imam muslim imam bukhari ma ya fitar da wannan hadisin a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 2227 mufradatul hadis ga bakin kalmomi a wannan hadisi da yake salasatun ai salasatu an fushin rayuka uku mutane uku jinsin mutane uku wani giru salasati laisa littafis da aka ce uku aka ambata uku ba wai an keɓe mutum uku ba ne kawai ya ta'ala hasmun li jami'i zalimi Dan allah ran kiyama zai yi rigima da duk wani azalimi walakin lamma a radar ala ha'ula sarraha bihin amma da Allah ya so ya tsananta a kan waɗannan sai ifa ya ambace su a fili cewa waɗannan shi ne zai yi rigima da suran kiyama da haka wanda ya maka waɗannan abubuwan kyale shi ma ba ma sai ka nemi rigima da shi a gaban Allah ba da kyale Allah da kansa zai maka rigima da shi zai ce khasmuhum ismu jam'i ya kawo alal wahidi wal isnaini wal jama'a lafazin khasm suna ne na jam'i akan faɗe shi ana nufin mutum ɗaya akan faɗe shi ana nufin mutum biyu akan faɗe shi ana nufin fiye da mutum biyu mutane da yawa wal muzakkar wal mu'annas bi lafzin wahid idan maza ne hafin za a ce in mata ne ma haka za a ce jam'u muzakkar salim haka za a ce hafin amma haka nan jam'u muzakkar eh, mu'annas salim shi ma hafin an gane ko da yake a babi حذف فيه المفعول ko hudifa maful an shafe maf'ul a cikin wannan wa taqdiruhu abinda za a kaddara a'tal ahda wal amana bismi wa halafa ya bayar da alƙawari da lamuni da sunana ya rantse da ni sannan kuma a shekariya yake yaudara shi thumma gadara aina qada al-ahda wa lam wato ya wannan alkawarin bai cika alkawarin ba hurran alhurru khilaful abdi da aka ce hurran da ki sabanin bawa wal hurratu khilaful amati ya mace kishiyar ku yanga walabzul hurri mawdu'un lugatan liman lam yamassa riq lafazin alhurru a harshen larabci ana fadansa ga wanda bauta ba ta samun samunsa ba wa huwa haqiqatun fi bani adam kuma wannan haqiqa ce a cikin duk yan adam wa kad yusta'malu fi ghayrihim majazan amma akan faɗi akan yi amfani da wannan kalma ta alhur a matsayin majazi ba wai ana nufin ba ba da bane fa akala samanahu khafsal akhsal aklu dhikri an kebe ci da an bato a'zamu maqsud ku gyara an gane ku li'annahu a'zamu maqsud me isa aka ce ya ci kudin saboda ai mutum yakan yi abubuwa da yawa ne don ya ci abinci ko ayan za ka ake rayuwa ku kowa na su yake nema a ci dai a a an gane ku Mayu yu'khadhu min al-hadith ga darasan da zamu koya wannan hadisi al-awwal na farko ya al-hadithu ala tahrim fi'li hadhihi al-umur ath-thalatha hadisin na nuni ga haramcin aikata wadannan abubuwa uku wa bayani annaha min ashaddi ma ta'ala kuma yana nufin bayanin cewa su na daga cikin mafi tsananin abin da Allah madaukaki ya haramta zalika annahu ta'ala abin da yasa aka ce haka dan shi Allah madaukaki هو الذي سيتولى يوم القيامة محاصمة هؤلاء su ثم يخصمهم dan Allah madaukaki da kansa shine zai jibanci yin husuma da waɗancan mutane ranar tashin alkiyama kuma sai ya kada su wa ma zaka illa li shiddati jurmihim ba wani abu ya jawo musu wannan ba sai saboda muni da tsananin zunubin da suka yi da laifin da suka yi wa qubi fi'lihim da munin aikin su wa azamatin maqtarafuhu da girma abin da suka kirkira suka ainihin kan kan bato kawunansu asani darasi na biyu al'awwal na farko halafa billahi ta'ala ya rantse da Allah madaukaki wa ahada bismihi yayi alƙawari da sunan Allah wa amana wal ahda billah ya da lamuni da alƙawari da Allah sun mahana ahadallahi wa amanatahu amma daga baya sai ha'inci wannan alkawari na Allah da wannan amana tasa fagadara wa fajara sai yaudara e fajirci wa nakasa al'ahd wal nisa ya warware alkawari da yarjejeniyar da aka ci an gane ana idan ka ce wani na ba wannan abin na ba ka lamuni tsakanina da Allah ko na ce daga wannan abin wallahi mai kyau ne alhali ba mai kyau ba ne yanzu kamar Allah ka yi wa alkawari ko Allah ka wa lamuni sai ka saba sai ka yaudara an gane to da haka ne Allah ya ce zai rigima da waɗanda suke wannan ranar tashin alkiyama wa qad ajma al ulama wa ala gadar malamai sun hadu kan haramcin yin yaudara wa homin ka ba irin zuno kuma yaudara na daga manya-manyan zunubai ولقد امر الله bil ahdi fa فقال ta'ala. kuma lallai Allah madaukaki yayi umarni da a cika alƙawari sai ce يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المائدة الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لوك بعد قسكيا أوفوا بالعقود كتكا دا القورة دا أينهم كوكا يدى يرجينيوي دقوانا أبدوك قل نزا أيش توك تكاشي سورة تبير سورة المائدة آية تفرقو كما نهى عن نقص العهد والميثاق فقال تعالى kamar da allan da ya yi hani gabarin warware alkawari da yarjejeniya sai faɗa a faɗarsa maɗaukaki bari ma na ƙobi nisa ƙahun la'annahun waje alna kulubahun ƙafiya alma'ida al'ayatu salisatu ashara bari ma na ƙobi nisa ƙahun don saboda warwarewar alkawarinsu ne su yahudawa la'annahun muka tsine musu waje alna kulubahun ƙafiya muka sanya zukatan suka zamanto busassu ke kasassu inda alkhairi baya shiga ciki sura ta biyar suratul ma'ida aya ta sha uku wannan da aka ce yahudawa ba ana nufin yahudawa kawai ba duk wanda ya irin wannan ɗabi'ar shi ma ya shiga ciki wa gad kana sallallahu alaihi wasallam ya qulu li ba'd quwadil junud kuma hakika manzo Allah sallallahu ya kasance yana faɗa ga jagorori kwamandojin rinduna idan ya aika su kai hari da farmaki in an tafi wajen yaƙi yakan ce wa iza hafasa ahlul hisni idan ka kewaye ma'abota wata katanga fa'aradu an ta ja'ala lahum zimmatan lahi wa zimmata nabihi sai suka yi nufin ka ba su lamuni na Allah da lamuni na manzansa fala ta falice to karka yi walakin ja'al lahum dimmatak kace a ni ne zan ba ku lamuni lamuni nawa lokacin da naga dama an barku lokacin da naga dama an kariya shi an gane ku fa innakum an tahfiru zimmamakum ahwana min an tahfiru zimmatallah ase kun warware alƙawarin da kuka yi da lamunin da kuka bayi da amana da sunanku ya fi sauƙi a wurin ku, akan ku warware wanda kuka bayar da Allah subhanahu wata'ala an gane ku asalis darasi na uku asani abu na biyu ko mutum na biyu da Allah ce zai husuma da su ranar tashin alkiyama ba'in hurran akala samanu ba'a hurran akala samanu ya siyar da bawa kuma ya ci da kuma ya ci kudin dani kamar mutanen da yake kama sai suna sata yaya ku su je su sayar ko kuma a'a waɗannan da suke yin garkuwa da mutane a yi tattalikin mutum kamar bawa da ai kudin da aka ba su kamar me kenan ba fansa shi ake ai to ake ma kudin fansa ko to shin bayi ne to yanzu aka ce an fanshe su a sun mayar da su bayi kenan sun ci kudin to sun shiga cikin waɗannan da haka Allah zai husuma da su ranar tashin alƙiyama an gane a harari bila mujibihi shar'i haram da aka bautar da 'ya'ya yantattu da aka haifa yantattu ba tare da abin da yake wajabtar da a bayar da su bayi ba a shar'ance haramun ne wa bai'uhum kama tuba'u sila aka nan siyar da su kamar yadda ake siyar da kayan siyarwa wa kullu samanihi da cin kudin wannan abin da nasu da aka siyar ismun mudha'af zunubi ne wanda zunubin nauyin ina nunnunkuwa ina rubaiwa wa abbara bil wa ubira bil akli li'annahu al ghalib an ce ci ne saboda yawanci mutane suna siyar da abu suna ci wa illa fa al akli mithluhu amma in ba haka ba ba wai cin ba duk wani abu da aka yi da wannan kudin daidai yake da cin an gani. الرابع درس نهدو الثالث مثل نوكو دا الله زي خصوما دا شيرين كياما من استأجر أجيرا مثل من دا يا يجنقا دا ونمتن يأي مسا أيكي أغانيكو يأي مسا أيكي فاستوفى منه ما استأجره عليه من عمله sai inemi masa aikin da inemi iya shi lada cikakke inda yake bukata shi kuma i walam yu'tihi ajrahu amma shi kuma bai ba shi ladansa ba an gane ko wa qad sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu ya ce utul ajira ajrahu qabla an yajiffa araq araquhu ku baiwa wanda kuka yi jinga da shi ladansa wanda ya muku aikatau ku bashi ladansa gabanin gumin sai bushi an gane ku yanzu kamar ga gwamnatoci ko kaga duk zai shiga cikin wannan fa Allah zai husuma da suran kiyama ko a to yanzu ba wata yana kada ba yarba shi ba ko baya karewa ta idan wata ai kai ne ka gama aiki wannan annabi ya ce a baka haƙƙinka gabanin gumin kai bushi amma kaga wai sai a ce wai an yi kwana biyu kwana uku har sati ana yi wata ya shiga sabo ko e to ni bakir dan kamar muna muna jami'a ana ba mu kafa scholarship duk wata ana mana payment to duk watan da aka shiga wata na gaba to sai ringa lissafi yau nawa ga wata dama zai zo aji da wuri sai rubuta 31 ga wata an je 32 zai riga kowa shigo a aji kuma duk ajujuwa sai ya tafi ya rubuta wannan abin da kan abu ba zai daina lissafi ba sai an kawo mai sai an biya an gane wani sabon malami bai san halinsa ba sai zo ga ya rubuta 32 ga wata ce ai ba wata mai 32 shi ai 32 ga wata aka yi aka yace shi fayo yau talatin da bigos wani mutum mai ban dariya ya ce hala sif ne gaya min ya aka yi zama talatin da bigos ya ce to wancan wata da ya gari baba har yanzu ba kwana talatin har yanzu kuma baba da mukafa ba a ce to ya eh, kana da gaskiya da to gana na kun mu kuma gana mu an gani to annabi yana cewa a biya ma'aikaci waɗan aiki wanda aka yi jinga da shi a biya shi haƙƙinsa gabanin gumin sai bushi jama'a albashi ba fa alfarma ba ce an fahimta kuma maganinku kenan kwanci maganinmu kenan wai da an biya da ruwa sai a ringa yabo ko ka ai wallahi wannan ai wallahi ka ba abin nan eh to ka wani babi amma kar ka ɗauka wannan abin da kake yi wani abin nan a gaya musu su ba da haƙƙi in ma su sauke ba kansu yana kansu ne Allah ya kusuma da su duk wanda ya ɗauki wani jin aiki yi masa aikin kuma shi bai biya shi ba za su yi kusuma da Allah ran kiyama ba wai wannan da ka hana shi zai kusumar da kai ba yanzu Allah ya karɓi ne ya karɓi rigimar Allah ne abokin ka. kuma kaga muna gane irin waɗanda duk ka je ka tsaya tsar ka kalla duk mutumin da yake tauyewa wanda ya ɗauka jinga haƙƙinsa ko ikibiyansa yadda ya kamata ko kuma ikibiyansa lokacin da ya kamata ka tsaya ka kalla za ka ga cewa tun duniya ma Allah ya fara faɗa da shi an fahimta tun duniya Allah ya sauke مبالغة في سرعة إعطائه حقه وعجر ta'abihi wa amalihi wato nan annabi sallallahu alaihi yana bayani ne na kaiwa makora da matuka wajen inda ake son gaggawar bawa wanda yi maka aiki sa, ka bashi ladan wahalar da yi ka bashi ladan aikinsa an gane kar karka tsaya kana jan kafa waja'a fi musnad al-imam ahmad ya zo a cikin musnad na imam ahmad min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yughfaru li ummati li akhir laylatin min ramadan ana gafarta wa al'ummata a dare na ƙarshen ramadan ƙila ya rasulallah a hiya lailatul qadar suka ce ya manzo Allah wannan daren shine daren lailatul qadari qala la walakin al'amilu inna ma yuwaffa ajruhu idza qada amalahu yace ba ita ce daren lailatul qadari ba sai dai duk mai aiki ana bashi ladan aikin sa ne in ya gama aiki an bayyanta to da haka ran da aka yi azumi 29 aka ga wata ranar ba wanda zai waye gari sai Allah ya bashi ladan shi an bayyanta to yin 30 aka yi ran da duk aka kai na 30 ba gobe sallah ba to ba za a ce sai gobe ba da a kowa yau za a bashi ladan shi me ladan gafara ce Allah ka gafarta mana to jama'a idan ubangiji baya barin ladan aiki ya kai anjima da wanda dalili bawa zai bayar ladan aikin wani ya kai anjima idan ubangiji bai bada ladan ba akwai wanda ya sai hukunta shi akwai kotun da za ka kai kara an fahimta akwai wanda zai ce ubangiji ne ya saba kai ba babu to shi da kansa bai ba tarja yana da ikon isa ka kai ba zai baka komai ba amma kuma a'a da kayi ka gama zai baka ladanka to da wannan dalili kana bawa zaka bautar da ko dan uwanka bawa zai yi aiki ka hana shi ladansa a lokacin da ya kamata الخامس درس نبير ويدل الحديث على أن أن تسليم الأجرة يكون عند فراج الأجير من عمله حديث النانوني ذا شوى بعد لا دم أيكي ينا كسن شاني لوكس دم أيكي يجمع أيكنسا أنغانيك فهذا هو زمن استقرارها في الذمة أو أن اللوكس ني تزم واجبي أبن يا زمر يا حو كان وان دافي وأيكي الثالث درسي نشدة في الحديث دليل على أصل جواز الإجارة أو أن حديث أقول حجة تشينون حالة الإجارة وأنها من العقود الجائزة المفيدة النافعة كما إجارة نادقتكم ainihin ma'amaloli da ke tsakanin mutane wanda sun halatta masu fa'ida masu amfani a sabi darasi na bakwai wafi isbatul jaza'i fil asira a wannan hadisin akwai tabbatar da cewa za a yi sakamako ranar lahira wa isbatu yawmil da tabbatar da zuwa ranar tashin alqiyama wa huwa mimma urifa min ad-din bi wannan abu ne da kowa ya sani an darasi na takwas wa bi jawaz mu'ahadatil kufari wa yata'ihim al-amana li maslahatin tahussul islam wal musulmi. a hadisin akwai halaccin yin yarjejeniya da kafirai a basu lamini saboda wata maslaha da take banci musulunci da musulmai babu laifi التاسع درس نترى وفيه أن الأحرار من بني آدم لا تثبت al اليد الغاصبة yana nuna cewa ‘yantattu daga cikin ‘yan adam ta wani ya kama su ya ‘yantar da su a ibautar da su to wannan wanda ya ibautar da su ɗin kama su da ya bayar da su bayi da ƙarfin tsaya ba da hakki ba bai sa su zama bayansa ba an gane domin munasaba kaga yin tura mulkin mallaka ko da suka zo suka bautar da mutane ba su bautar da kowa ba kowa ɗa ne an fahimta don sun ce sun bautar da mutane bai sa mutanen sun zama bayi ba an gane ku saboda mai da wanda dalilin suka bautar da su musulunci suka kawo aka ce ba za a karba ba suka yi jihadi sai ka kama mutane ko kuwa shargalla da shirholiya me suka kawo an fahimta da saboda haka a daina ce an yanta mu mu da ma yantattu ne ba mu taba zama bayi ba sai dai bayin Allah an gane al'ashir darasi na goma qawluhu fadar Allah da yake salafatun uku al'adadu la mafhuma lahu adadin bai da wani abin da ake fahimta daga nan فيوجد من يتولى الله تعالى خصومه من يتولى الله تعالى خصومتهم غير غير هؤلاء من اصحاب الذنوب الكبار za a samu waɗansu waɗanda ba waɗannan ba daga cikin masu manya-manyan zunubai waɗanda su ma Allah zai husuma da su ranar tashin alkiyama kamar ya zuwa wani hadisi ya ce shehin zani tsoho mazinaci shi ma Allah zai yi zai husuma da shi ran kiyama alhadi ashar darasi na sha ɗaya ƙaunuhu faɗar Allah da ya ce rajulun la mafhuma lahu da ya ce mutum namiji shi ma wannan ba shi da wani mafhumi wa yanna ma jara majaral galibi fil ba. kawai an yi amfani da shi ne saboda akwai maza a ciki da aka bi yawan mata mazan sun rinjaye su falwa'idu lizzakari wal unsa min al mukallafi wannan narko yana tabbata akan maza da mata daga cikin mukallafai yanzu yawancin da ake wanda da kama suna sace yara ba mata bane to za ce ai rajul aka an gane ko su ma sun shiga الثاني عشر درس نشابي فيه أن الأجير لا يستحق أجرته حتى يتم ما استأجره عليه من عمل من عم ما استأجر عليه من عمل أو مدة وأن هنا نونا ma'aikaci ladansa bai cancantar ladansa har sai ya cika aikin da aka sa shi iyi na daga wannan aikin ko lokacin yin aikin in aiki ne kamar gini misali a ce ka tashi a biya ka ko kuma a'a ma'aikacin gwamnati ma'aikacin kamfani wanda yake wani aiki zai da kiyau idaki gobe da ki ba har sai ya gama sannan a biya shi an gane to sun shiga ciki hadis na 785 hadis mai lamba 785 wa annabi abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina haqqa ma akhadtum alaihi ajra lallai mafi cancantar abin da kuka karbi lada a kansa kitabullah shine littafin Allah akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi yana cikin sahih al hadisi mai lamba 5737 mufradatul hadis ga baƙin kalmomi a wannan hadisi da yace ma ma akhastum alaihi ajra lafazin ajra huwa jazaa'ul 'amili ala 'amalihi abin da yake cewa ajr shine sakamakon mai wanda ya aiki da aka bashi dalilin yin aikin yusamma alkira ana ta da shi alkira wa minhu qawluhu fi ina daga cikin wannan ma'anar fadan mutane idan suna so su yi ta'ziya ce ajarakallahu ai a'takallahu ajrahu wato Allah ya baka ladan musibar wannan da ka rasa amma mata ma yu'khadhu min alhadith ga darussan da zamu koya wannan hadisi al na farko الحديث يدل على جواز الأجرة على تعليم القرآن حديث ينالون على الشن أبعد لا دا دنكرا ترد القرآن لا سيما إذا كان قصد المعلم الخير مسمى ميكوير ور مالم إن ينا نفن زي كرب إنا نفن الخير نيد كربر وأخذ الأجرة للتقوي بها على القيام بهذا العمل ya zai karɓi wannan lada ne don ya samu ƙwarin gwiwa domin ya iya tsayuwa da wannan aiki an gane ku saboda to malami baya ci baya sha ba shi da gida ba shi da iyalai baya rashin lafiya baya sa tufafi ok to kuna so yi muku wannan aikin na koyarwa ashe lalle ku me ku yi masa irin abin da kuke wa kawanan kuku da ba ka koyarwa an fahimta amma wani kana karanta da alkurani wai sai a ga wani kace ma baka lada wai sai a ga to yanzu kai ladan ladan duniya kake so ko ladan Allah kake so eh. yanzu likita da ya duba mara lafiya ya bashi magani ladan wa yake so ladan duniya ko ladan lahira eh an fahimta jama'a to saboda haka wannan wani kiyasi ne wanda bashi da wani tushe bashi da asali da haka mutane su daina waɗannan kiyasa kiyase waɗanda ba inda za su kai su sai halaka kuru an gani da haka gashi nan za ka gani da yawa da mutum ina so ya zauna ya karantar da karantar ƙur'ani amma ba zai iya ba saboda me in ya zauna sai ne sai yi wata kashe shi to bayan nan waɗansu kuma kaga gashi nan da, ba kai saka hana rubutun sha ba Ba ka yi saka hana guru ba Ba ka yi saka hana laya ba Ba ka yi saka hana ba da maganin farin jini ba da hatimin annabi suleiman saboda me dole su ci an fahimta to kun ce idan sun karanta an ba su lada ba su da ladan Allah da aka bar su yi fa wannan Allah ya ji gaishe bakar mamur gudu kaga an tafafata da shi akan wannan matsala to muddin ba su da sana'a kuma ku ba za ku ba su ba to dole su ne ba kansu rayuwa an gane to kana son maganin wannan shine ai kokari a ga cewa an inganta harkar koyar zai karantar da alkurani ya zamanto yana da tsari mai kyau wanda zai samu nutsuwa ya karantar da alkurani an gane wa amsalu eh, bi hadha al-amal wa amsalihi da irin wannan aiki da mai kama da shi mimma fi ta'atun lillahi ta'ala daga ayyukan da akwai da'a a cikin su ga Allah madaukaki wa nashrul ulumin nafi'a da yada ilimi mai amfani asani darasi na biyu khilaful ulama karar juna sani da malamai suka yi akan wannan matsala shin ya halatta ka zauna kana karanta da alqur'ani ana baka lada ko bai halatta ba ذهب Abu أبو حنيفة Ahmad. واتباعهما الى عدم جواز اخذ العجره على تعليم القران imam manyan malamai guda biyu a abu imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal sun tafi da mabiyansu sun tafi zuwa ga cewa bai halatta a karbi lada dan koyar da alqur'ani wa ala ayi amalin yahtassu an yakuna alqa'imu bihi musliman kal qada'i wa imamati as-salati wal adhan haka nan duk wani aiki wanda dole ne a ce musulmi ne zai yi shi kamar alƙalanci kamar limanci na sallah kamar kiran sallah suka ce bai halatta ka ce za ka yi wannan a baka lada ka karba an gani mustadilli na bima abu dawud suna masu kafa hujja da abin hadisin da abu dawud ya fitar min hadisin ubadah ibn samit daga hadisin ubadah dan as-samit qala allamtu nasan min ahli suffati qur'an na koyar da wasu mutane daga ahli suffa qur'ani ahli suffa wani bangare ne a cikin masallacin Annabi sallallahu in ka shigo sai kai wani daki duk wanda ya zo bako ko sabon musulunta ba shi da inda zai sauka a Madina sai ya zauna wurin gabari ya samu wurin zama an gane ku akwai mutane kusan 400 da sun zauna a wannan cikin sabon wuri a cikin sabon Annabi sallallahu amma fa ba lokaci guda ba karo ne ya dauka shi a shi wurin kaso ne a ana lissafi wani ma ya zauna wani ma ya zauna a ce ai abu huraira ya zauna cikin suffa an gane ku. to an samu irin wannan sun kai kusan mutum 400 ita to ya karantar da wasu mutane daga ahlin suffa qur'ani fa hada ilayya rajulun minhum qausa sai wani mutum daga cikin su ya bani kyautar kwari fa zakartu zalika zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai na ambata haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace inna in sarraka an yuqallidaka Allahu qausan min narin faqbalha in zaka ji dadi ran kiyama Allah ya tsaka ya maka baka na wuta ka karbi wannan bakan da ya ba an gane ku to kaga wannan ina nake nan ba kyau a baka lada ka karba وذهب جمهور العلماء منهم الإمامان مالك والشافعي ما في يوم مالمي أتكلم أخوي إمام مالك ده إمام الشافعي سنت في إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن شو يا هلت متي كربلا دا دن كرنت دا القرآن وأخذ الأجرة على إمامة الصلاة والأذان kuma ya halatta ya karbi lada saboda limancin sallah da kiran sallah wa nahwu dalika min a'malil qurabi da abin da ya kama da wannan daga ayyuka da ake neman kusanci da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mustadillina bi hadithil bab sun kafa hujja da hadisin wannan babi wa bima fil bukhari haka sun kafa hujja da hadisin da yake cikin sahih bukhari min hadisi abi sa'id fi ruqya daga hadisin abi hurayra abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda na tawaida da yi tofi da yawa wani mutum da kunama ta harbe shi ولما وجاء ولما جاء fi الصحيحين da kuma saboda abin da yazo a cikin Bukhari da Muslim min anna an sallallahu alaihi wasallam zawwaja rajulan imra'atan bima ma'ahu min al-Qur'an cewa manzo Allah sallam ya aurarwa da wani mutum wata mata yace sadakinta shine koyar da ita abin da ya sani na al an gane kenan sai manzo ya mayar da Qur'ani ne kadara wanda za a iya bayarwa saboda wani amfani da za a samu an gani to bari mu yi yar ga wani ana kar wani ce ya to ai nan da aka ce sun kafa hujja da abin da yake hadisin da yake cikin sayul bukhari da hadisin da yake a ce ne bi hadisin bab sun kafa hujja da wannan hadisin na wannan babi ko wabi ma fil bukhari min hadisi abi sa'id al-khudri kar wani ya ce a ah, to ai imamu bukhari ai ya zo bayan imam malik ne da imam shafi'i da haka suka kafa hujja da a a'a ba wai su ne suka kafa hujja da hadisin a cikin sahih bukhari da an gane ku amma hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim shi hadisin da suka kafa hujjar da shi ko da imam bukhari ya zo a bayan sa hadisin inganta shine abin da yake zuwa ce da kai hadisi ne ingantacce dan imam al-bukhari ya saka shi a cikin me shi sai al-bukhari an fahimta ku wa hada al-qawl to wannan magana ta biyu cewa ya halatta a lada wajen karatun alƙur'ani karantar da Al-Qur'ani, riwayatu na al imam ahmad wata riwaya ce daga imam ahmad bin hanbal ta biyu cewa shi ma ya ce ya halatta a lada wa bihi afta mutaakhirul hanafiya kuma wannan ita ce fatawar malaman ƙarshe na mazhabin ahnaf an gane ku wajen wazahu shekhu taqiyuddin lil haja babban malami ta ya sai wannan ya halatta saboda bukata wata biya shaykhuna abdurrahman abdurrahman saidi malaminmu in inji uh, basam ya uh, abdurrahman saidi ya bi ainihin sheikh din a wannan fahimta cewa saboda bukata ya halatta a bawa mutum lada ya zauna ya karantar da alkur'ani واما حديث عبادة فلا يقاوم ما جاء في الصحيحين اما حديث عبادة دان الصامد وان امام ابو داود يرويته بزي iya rukumawa da hadisin da yake cikin bukhari da muslim ba min hadhihi al ahadith al thalathati wa ghayriha daga waɗannan hadisai guda uku da wasu su ga ɗaya yanzu mun ji shi ko shine asalin ababi Ina haka ma a hasun bi eh, alai ajran kitabullah hadisi ɗaya kenan ko to ga wancan kuma ainihin wanda yake wa bima fil bukhari min hadisi abi sa'id al-khudri fi ruqya an gane ku kaga shi ma gashi nan ya kawo shi an gane to sannan ga ɗaya hadisin da ya ce wani ma ja fi sahihain min annan nabiyyi zawwaja rajulan imra'atan bima ma ma'ahu min al-qur'an kaga hadisi guda uku kenan to waɗannan hadisan wancan na abu dawud ba zai iya ture su ba an gane ku ala annal ulama tare da cewa malamai ta'anu fi hadha alhadith sun mai suka a cikin wannan hadisin faqalu fi ruwatihi al-mughirah bin ziyad suka ce a cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi na Abu Dawud akwai wani mutum ana ta da shi al-mughirah dan ziyad qala fi takrib ya zo a cikin eh, eh, eh, abin nan imam ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin takrir ita lahu awhamun ina da abubuwa da suna ruda shi ina da wahani ina da yawan rudewa wasan kara ahmadu hadisahu kuma imam bin hanbal ya ce hadisin sa kari an gane ko to da haka hadisin kaga yana da illar ma da ba za ta sa ba za ka karbe shi ba wa fihi al-asad bin sa'laba a cikin sanadin har ila ko wani mutana ta da shi al-aswad bin salaba majhulun shi ko majhuli ne ba san shi ba fa huwa min afsan adh da aka wannan hadisi ne mama abu daud ina daga cikin kashe-kashen hadisai masu rauni to da aka sai a kyale shi a kama hadisan da suke ingantattu Islam, Ibn أكو Allah ya ji ابن ya الله يتقنس إيشي وقد fuka ha'u. malamai sun hadu alal farki baina listijari alal qurabi wa baina rizqi ahliha cewa akwai bambanci ko bambancin da yake tsakanin a ce an baka lada saboda wani aiki da ake akwai samun kusanci zuwa ga Allah a cikinsa wanda kuma kai ma dole ne kai sallah da liman da mamu akan wata waje da liman da mamu akan wasan sallah ta fi waje ba daidai da daidai an gane ku to kenan yanzu abin da dole ne dama ka yi shi ko ka wuce gaban mutane ko ba ka wuce dole ne ka yi sai an baka lada ka yi shi an bayin to kaga yanzu kun fahimci me sa ake cewa ba za a karba din ba an gane to sai kun bambance wannan akwai wannan bambancin cewa abinda kowa shi ma dole sai yayi shi wa baina rizqi ahliha ko kuma da kuma tsakanin cewa abinda za a baiwa su waɗanda suke wannan abin na arziki ba wai da zimmar biya ba farizqul muqatalati wal qubati wal mu'azzinin arziki abinda ake baiwa mayaka wanda suka tafi wajen jihadi da alƙalai da suka zauna suna hukunci tsakanin mutane da masu gayyato mutane zuwa sallah ladanai wal a'imma da kuma limamai ja'izun bila niza wannan babu ko kokonto ba sabani tsakanin malamai ya halatta an gane ku ayyau bakarin siddiq lokacin da aka nada shi ya zama halifa bayan an gama mu baya abin nan sai ya je ya dauko buhunsa zai tafi kasuwa ya halifata rasulullah ina za ka ce a kasuwa za ni mana to ya za haka to ya zai hukunci a tsakanin mutane ba ka nan sai ce kuna nufin da kuma shugabanci sai zauna ba kasuwa to ya zai ce ya zai rayu ya lana za su rayu umar ran khattab ya ce wallahi da gina ka daina zuwa kasuwa ka zo mu zauna mu yi tunani menene zai ishe ka a ringa baka ka rike gidanka daga baitul mali nawa za a ringa baka sai ce a bani kaza misali kamar lokacin da yana riba da kansa daga dukiyarsa yana ba da naira ɗari sai ce a ba shi naira goma kunga ya shantale da yawa kwana ɗaya kwana biyu sai ga abinci a gidansa fa yana nema ya gagara sai ya sake daukar abin da nace gaskiya da suka yi mace gaskiya ni wannan abin da nace bani ba zai ishe ni ba to ka faɗi ni me zai ishe ka yace ku zauna dai ku yi tunani ai duk kuna da iyalai ko ba ba su da su sun san iyalansa sun san nasu to yanzu a zo a kwatanta to shine aka bashi sai ce to dama dama yanzu na zauna amma yanzu wani ya ga dama sai ce tuni ba yi za abubakar tun zamanin sai ko a to arne ma ba an ce da shi umar ba arne saboda tsabar rashin mutunci na kasan nan a kalli arne da kiyancin ne da iskanci wai a cewa ai adalci kamar umar to na rantse da Allah na rantse da girman Allah a Najeriya ba taɓa yin shugaba ne da hanyar ma da umar ya za a bita a wanda shugaba ka samu aka yi a ƙasan nan da za a zo a ce ga wani abu da za a raba yadi misali inda aka baiwa kowa shi ma haka aka bashi to waɗannan su ne suka ba hanyar umar wanda shugaba ka samu a ƙasar nan wanda ya ce ina jin tsoron a yi zina a ƙasarsa ba ma gidan da za a zina suke karɓar lasisi ba zuwa ba su kuri a jayi yi zina su karɓar rabanu wanda shugaba ka taɓa jin ya ce ina jin tsoro kada wani mutum ya tafi ya hatsari a hanya in ya tashi daga Legas lokacin ana tsohuwar shaidu kwata zuwa kano ko kaza kaza ko daga abuja zuwa lagos ko kaduna ko kaza amma umar cewa yake yana jin tsoron kar akuya ta yi tuntube daga madina zuwa iraki ko daga iraki zuwa wani wuri allah ya tabbe shi aka yi akuya bai shi faɗa mata hanya ba akuya ta yi tuntube waɗannan su ne umar ina gamin kifi da kaska amma a je kiyama ko ba za a ba to kwaje ku gani Allah ya sauƙaƙa an gane ku to da haka waɗannan duk ya halatta a ba su lada ko a ba su wani arziki daga baitul mali wanda za a dinga ba su kama albashi wa malista idan fala ya juzo inda aksarin amma ce an ɗauki mutum aikin jinga kamar zan mai kiran sallah kaza za a bashi suka ce to wannan a wajen yawancin malamai suka ce bai halatta an gane kamar ka je ka yi kwadago eh, eh, birkila an abin nan ka tashi a baka haƙe lada suka ce bai halatta ko a ce ka zo ka ce a yi abin nan kaza za a bani ana kaza kana albarka kaza albarka har ka taya suka ce wannan bai halatta amma ɗauka daga baitul mali a ce wannan a ba liman a ɗauka a ce a ba ladan a ɗauka a ba a ce alkali a ɗauka a ba suka ce wannan duk babu ne an gani an rabi darasi na hudu kuma na ƙarshe ƙalifin raudul murabba a cikin littafin a raudul murabba ya ce wa ya juzu akwai riskin alazali ya halatta a karɓi wani arziki bisa haka alhajj wal imama wal azan wa ta'alimin qur'an za ka jagoranci mutane suka je ka koya musu aikin hajji a baka lada a dauki noyinka an fahimta da haka akwai waɗansu mutane da sun samu zamiya da zarbe sun wuce gona da iri a wannan yanayi cewa wai ana ɗiban kudin gwamnati ana bayarwa ana wai haram ba gaskiya bai aina daga cikin assignment na shugaba tsaya iga cewa bai mabiya waɗanda yake shugabanta sun yi addini daidai an fahimta to da aka a ɗiba daga lalitar gwamnati a ce ga waɗansu da za a sa su a tim domin su je su jagoranci waɗannan mutane su je su yi aiki ba haramun ba ne shi ne nan mala yake cewa eh, menene ina wurin Alhaji wal imama hajji da limanci wal azan da kiran sallah wa ta'limil qur'an da karantar da alqur'ani min baitil mali daga baitul mali wa ju'alatu eh, wa ja'ala asa wani lada wata jinga wa ukhidha bila shar kuma a karbi wa akhdhun da abin da za a karba bila shar ba da wani sharadi ba ma'ana kar a ce an zo sai da aka yarjejeniya da kai kaza za a baka an gane ku a amma dai wannan malamai sun haɗa kan ya halal. inda suka yi sabani shine ka zo a dinga taya kana albarka nan ne suka yi sabani wani suka ce ya halatta wani suka ce bai halatta ba an gane ku qala sheikh malam ce. ma yu'khadhu min baitul mali laysa 'iwadan wa ujra abin da ake ɗauka daga baitul mali ba madadi ba ne ba lada ba ne bal rifkan a'a arziki ne lil i'anati ala ta'a dan a taimaka mutane wajen bin Allah an gane yanzu ba gashi muna da asusu ba ko na ranar da ranar laraba to waɗanda suke hidima wa masallaci wata rana sai a ne sai a ɗan ɗauki wani abu sai a ne sai a ba su ba laifi amma ka ga wani sai da an yi wannan kuma sai ce ka gani ko sun sa mun tara kudi suna cinyewa an gane ku ba daidai ba ne jama'a ba daidai ba ne umar dan khattab har kafa hujja yake ga hakim dan hizam ina ba shi rabansa daga baitul mali yana kin karba an fahimta to a baka kake karba wannan wani abu ne daban amma an ba ka kuma ba laifi bane wannan sunansa rizq ba ajar bane to mutane rashin bambanta tsakanin waɗannan guda biyu lada na jinga da kuma wani abu da za a ɗauka a baka na arziki ya sa da yawa suna abin nan da an bayar sai a ce to shi ke na yabin ma ya zama saboda duniya ake ba don Allah ake Allah mun tuba kudin masallaci ya sa ko kai wani abu hmm. Allah ya gada da mu wa mithluhu alwuquf ala a'malil birri eh kwatankwacin wannan aiwa akan ayyuka na kwarai wal musa bihi da wani aiki da aka yi wasisi da shi wan nuzur da bakance lahu ga wannan abin laisa kal ujra wannan duk ba wai lada bane karka dauka lada ne an gane a cikin asusun mun ce akwai asusun kula da ilimi da ilmantarwa ko a sai littattafai aiwa malamai dan wani ihsani karka dauka kace biya ake yi an fahimta ba biya bane menene incentive ne kawai an fahimta wani ya taba zuwa nan ya yi karatu ba shi da kokwaki da zai ci a gidansu to da allah aka yanka a kan gaba yaya zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba allah ya sa kun fahimta ba biya ba ne to da aka sai mun ringa tantance waɗannan waɗannan abubuwa kar ka ɗauka cewa wai dan an yi wannan wai to wai biya ake a ba fa biya ba ne ba biya ba ne Allah ya datar da mu ya dora makan daidai to sai mu kwana ne insha Allah in Allah kai mu mako ma dora daga nan da yin da muka tsaya abin da muka faɗa ko ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada yadda muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid barik wa akrimani ala nabiyina muhammad